bismillahirrahmanirrahim a'udhu billahi min shaitanir rajim jama'a assalamu alaikum sunana yasir dan uwa ummi rahaf so da Allah jama'a ina so in wasu maganganu ne guda biyu akan cewa na ji ana cewa Adamu da ummi ummi ta ba da butulci sannan kuma abu na biyu ana cewa ummi bata da asali waye da sauransu so ina so ne in maganganu akan na farko dai gaskiya adamu ba shi ya kawo ummi industry ba kuma adamu ba shi da alaka ta family ko na wani dangi nesa ko na kusa asali dai sun hada a kan ummi ne wanda ta zo ne shi ma ya zo don a lokacin ba zan ta umantawa ba dan ummi ma kamar lokacin da mu tafiya ne sai ma'azzamu idi yare a lokacin ya zo mu ni da yarinyar nan ya ce da Allah yana so ta masa aikin nan dan a lokacin ma tafiya za mu za mu je biki ne so a lokacin sai Umar Kanu ne Umar Kanu of course Umar Kanu mijin Fati Muhammad shine ya bashi lambar mu ya zo ya same mu har tasha ya nemi wannan alfarmar so aka zo aka zo fim din kungi din a nan muka fara ganin Adamu ita ma ta fara ganin shi dan a lokacin ya yi aiki da yarinyar a fim din ummi ya ga masha Allah ta yi actin mai kyau wanda a lokacin wannan fibin ta fara so bayan an gama aikin dai muka yi exchange phone number ya karɓi number ta so nan a gurin dai wannan shine haɗuwarta da Adamu ko din gaskiya na ma'azzam idi yare ne shine director da Abdul Ahmad Abdul Ahmad shine producer a nan suka haɗu bayan an gama fim ɗin ne muka yi exchange phone number so bayan sati biyu a lokacin sai na ga wayar adamu ya kira ni ina ce min yariya na sun saba da ɗansa haidar su dala yana bukata in dai tana firi dala yana bukatar alfarma ta zo gidansa ta ɗan yi hutu su don a lokacin ma tana zuwa school da aka yi hutun ko kamar yadda muke alkawari bayan an yi ni da kaina wani je haka duna na kai masa yarinya na so a can na bata bayan sati biyu a lokacin high low steel sai dawo da ita gida to magana kuma akan cewa ummi ba ta da wai mahaifiya ko mahaifi to wannan zance gaskiya ba haka bane hasali ma aka lokacin da adamu ya shirya zashi saudiya ya zo ya karbi lambar wayar mahaifiyar yarinya na a lokacin ya ce mai sun je saudiya za su gaisa a ɗauka na bashi suka je saudiya da shi da afakan lawo da rarara suka je a lokacin bayan sun je sun ɗanyi aikin su na umara sai ya kira wuta a waya don a lokacin ma ta zo ta same su a saukinsu suka yi magana a lokacin ma har yake nuna cewa shi yana so ya auri ummi tun a time ma dan baba a lokacin bayan sun yi magana mata kira wani duk tamu bayanin abin da ya faru so gaskiya dai a lokacin ita yarinyar da adamu kamar irin akwai soyayya yana gwamnati a lokacin maganar gaskiya saboda nima wannan abin na kula da shi shi sa ba na iya a lokacin ba na iya yin wani misali a na da su kawai na sun cewa akwai kauna alaluhu na ga ya kira wani ina a lokacin tare da ita sai yake ce min da Allah ya sirne na ce masa ya eh, ce min da Allah shi wani aiki da yarinyar nan ummi wani aiki da biba zai tura min script a kaduna ce mishi to matsala lokacin ta yi fina-finai dai kamar guda biyar ne ko shida ne irin ta yi nabiba ta yi sadakar yalla ta yi watan wata raya irin su gudan jini so a lokacin wannan fina-finan su ne wanda ta yi so a lokacin fina-finan da yake ba ta dubba su fito ba so so sai a lokacin adamu bayan ta dawo hutu ya kara neman an kwana biyu da haka da irin wata uku wata uku a lokacin sai ya kara neman da Allah ya daina zata yi gidansa ta kara yin hutun makaranta idan an yi saboda dai ɗansa so ta yi wannan yanayin wannan alfarma so da aka yi hutun makaranta dai still na kara ɗaukan yarinya nan na kai ta har gidansa dan lokacin ma da na kai ta ma bayan nan kawai sai na batta maka waya da shi suna tafiya ta wurin matansa so bayan na dawo kano ta ɗan kwana biyu a can so sai ya samu labari ya rabu da matansa an ɗauki yarinya a kai ta wurin mahaifiyarsa tana zaune a gurinta so bayan a lokacin ni kuma ina can family ina ta shan tambayoyi na ummi na ummi na a lokacin ban samu time bane na dawo na ɗauke ta na ce amma in sha Allah zan zo da kotu dan a lokacin akwai yayana ma shi bai ma samu labarin ummi tana wani fim ba ni ban ɗauki fim komai ba a ɗauka da mutum ne a guri na sana'a ce business ne shi take yi to ya na yanzu shi yarinyar nan ashe fim ta fara yi ya ga don umina ya fito don ni kuma gaya masa ban yi ba a lokacin saboda a lokacin muna tare da ita yarinyar ummi da so yi nawa da ya zo ya fara gaggiyar maganganun sirransa to amma lokacin ya san ita rashin fahimta daga baya kuma da ya fahimce ni sai kuma yake tunanin cewa a dagatar gaba daya kawai a lokacin da man tafi na finai da yawa duk ba su fito bane ba sun ci gaba da fitowa ɗaya bayan ɗaya sai yake ganin cewa kamar ba a daina ne, ana yi sai ɗauke ni ya kai ni ƙara wurin yan hisba a lokacin ina a lokacin ma kai ba ma ni ya kai ba ma yarinya ya fara kaiwa so daga nan sai yayan na kai ni hisba a lokacin aka rufe ni dan gaskiya a hizban nan ba laifi na sha wahala dan ba laifi na sha wahala dan har aski suka yi min suka dake ni sosai daga karshe shi yayin da ma haka in ya ga dai ban yi laushi ba kes din ya dauke shi ya kai shi naftif kamar human right aka dai can ma dai suka kulle ni akalla na kai kamar sati uku a kulle so a lokacin ita ma yarinyar tana hannunsu kuma sun yi invite dan adamu ya zo da umar kanu da Sufati muhammad amma dai duk ba wai sun zo bane saboda an kira su akan wani abu wanda ya taɓa mutuncin su ko waye kawai dai ana so a dan tambaye su ne issues na game da ta yarinyar nan so a lokacin dai sati na uku ta kuma yarinyar ta kai ma wata a hannunsu don ba zan taɓa mantawa ba da suka kira adamu ya zo su naftik din suke kokarin nuna wa yarinyar ma irin kamar ai ana ce musu ai ba ta da wani gata ko waye suke so lallai sai sun damka yarinyar a hannun adamu ta ci gaba da zama aka kirawo mamana aka kirawo adamu lokacin ni ba na magurin saboda lokacin ban yi aure ba aka tambayi yarinya ke goma ake zauna yarinya ta ce ita za su zauna a gurin yasir saboda ya sayar tare ta tare aka samu da ita tun tana karama ni na yi ɗauniya da yarinyar nan na kai ta makaranta boko na kai ta islamiyya duban rashin irin kamar rashin lafiya asibiti din ni ne dai tun a time ma tun ma kafin ta fara har ma ta zo ta fara har ma yanzu so ni abinda da nake so in fahimtar da mutane maganar gaskiya adamu ba shi da alaka da yarinya ko ta nesa ko ta kusa bayan hukuma sun ba mu dokoki su a lokacin yarinyar ta bace a industry ni ma na bace to gaskiya a wannan shekarun shekara bakwai ni gaskiya ban san wani abu da adamu ya tura wa yarinyar nan ba ko kuma ni ya tura mu ya ce in bata bai san ɗawainiyarta ba bai san cinta ba bai san shanta ba bai san ba ko rashin lafiya da sauran wasu abubuwa na cikin rayuwarta so a wannan shekarun irin an shiga shekara na takwas domin ya kirawo ni a waya yake ce min da Allah ya rinya nan yana so zai yi wani aiki da ita fim din ya yi rizaf da ummi to a lokacin ummi ba ta kai wanda ya ci gaskiya sai na ce gaskiya ka yi haƙuri dan ni ba na ma yake kira shi saboda ina ganin mutuncinsa ko in ce masa prince ko in ce masa yallaɓai abinda nake gaya masa kenan a lokacin sai ce ta yi haƙuri na san ummi yau ni ba abin da zan iya ba abin da zan iya akan wannan abu saboda ba ta kai wanda yace ba na san ta kai wanda yace ko in barta ko bana ko kuma ka in barta ko bana raye na san in ta ya sha'awa za ta iya yi so na ba shi haƙuri dai a lokacin ya ce min to ba matsala so bayan kuma ha'ilau an ƙara shekara ɗaya ne sai a ya kira ni akan maganar ummi steve akan ummi in bata da manema shi yana so zai aure ta a lokacin ba zan manta ba ina katsina kana da waya maka yi magana da shi ta fahimta da yin maganar auren nan a lokacin na san dama yarinyar ba da ke ba saboda a lokacin tana kauna sa ba sai na kirawo umar kano ke ce masa kaji kaji kaji kaji ga abin da adam bai ce sai ya ce a ah, in da gaske ne ai daman hakan ya fi tunda aure shi ne mutunci ya mace ta na ce masa ni ma dai abin da nake so kenan saboda na fi son ummi ma ta yi aure a kafin nan wallahi sai ya ce min ba matsala ka tabbatar da hakan muka ƙara magana da Adamu dai muna ta waya dai akai akai akan maganar auren yarinyar har na samu har na zo gida ma nake cewa ummi kin ji kin ji kin ji ta ce min wallahi yaya ba matsala ai na san ba za ka yi abin da shamin na a ya da muni yadda nake kaunaki haka shi ma nake ke kaunaki to lokacin yake ce mu dan za a yi aure in zai aure yarinya nan ya baya buƙatar a yi fati ko a yi wani dina na ce to ai wannan daman duk ba shi mai aure ba kawai dai aure yana buƙatar a sa manya a ciki ka ba da sadaki a zo a yi aure sai ke cin mun ba matsala sai ke cin mun mamansa za ta zo Kano in ta zo Kano ummi za ta je za su gaisa za kuma su yi wasu maganganu wanda ni a lokacin ma ban san me su yi ba so lokacin mai state na katsina sai ummi na kirawo maman ma a waya lokacin ma ba waya a hannun ummi na kira maman ma a waya na ce ta bani ummi ta bani ita na gaya mata kin jikin jikin ji za ki je can gurin mahaifiyar a amma kake je ka dai ki dauki hafsa ya yake sai ku je tare so sai ta dauki hafsa suka tafi bayan sun je ba san dai suka tattauna ba bayan sun dawo ka ƙara waya da shi ki ce min ai ta je sun gaisa da mama so da Allah yana buƙatar a yi abu a sa rana don ce mai ba matsala ai kai abin yana wurin ka saboda na san cewa za ka tushe ne nan kuma yana muku fatan alkhairi so ni dai a lokacin adamu mun gama magana da shi a kan cewa zai turo manyansa don har manya na ma na gaya wani makaina wanda suke matsayin iyaye a gurin daga ni har yarinya na lokacin dan atam din ba zan iya karɓar manyansa ba a lokacin ni na gaya mahaifina da mahaifiyata suka ce ba matsala Allah ga wasu maganar mu ta ƙarshe kenan akan zai turo manyansa mun sa lokaci da shi lokacin ya zo adamu bai kirawo ni ba ban kuma ga manyansa ba da da zan kirawo shi so dai ban kirawo shi ba dai gaskiya kirawo shi ba sai da aka fi sati daya sati biyu sai ya waya na kirawo adamu amma miss biyu bai daga ba so sai na da shi ba ƙara ce masa komai ba so ni dai da ce min yarinyar nan ya fasa auren ba da kuma ce min za a yi auren ba ban ƙara jinsa kwata-kwata na rabu da shi dai ba mu ƙara sa shi a idan mu ba daga ni har yarinya so bayan kamar shekara ɗaya still sai da mu ya ƙara kira na a waya an ban tawantawa ma yarinyar ta tafi biki goma kitse da family ana biki a can ya kira wani zai wani aiki farin wata da sauransu waye waye ummi tana bukata bayan bihi wancan maganar da shi fa sai ni a tunanina kamar ina ganin cewa misali sai an yi aikin za su yi auren koya ne ni ban sani ba kawai dai ya kira ta labarin farin wata mutum sai na asabtin na ce masa ba matsala tunda yanzu ummi ta kai wanda ai daman tana mun magana ma ita daman tana so ta koma NS kuma na mata acceptance na mata alƙawarin sa da kuma tunda ba wani wanda zai mata jagora in ba ni ba sai kuma Allah Allah ne zai mata jagora ba ni ba Allah ne zai mata jagora so ummi sun je sun yi aikin farin wata dan kafin ma su yi sai da muka karɓi form na kamfaninsa muka je nan san suna kano ni na yi signing je sanso na can nta e.